mun kama abin da muka ɗauka duk sanda musiba ta zo babu abin da yake samu mu abin da Allah ya rubuta mutanen nan ƴaƴanmu ne ɗan uwanmu ne ba wajen laifi suka je ba ranar juma'a suka fito masallaci ibada suka zo suna cikin sallah aka halaka su wannan musu kyakkyawan zaton shahada Allah ya karɓi shahada su kuma muna kiran jama'a kullum kada su yi aiki da jita-jita kuma su haɗa kai da jami'an tsaro a wajen samun kwanciyar hankali kuma musiba ba a taratta da fushi ana cire da haƙuri da dangana irin waɗannan abubuwa idan sun faru lallai muna bukata shugabanni su bincika a ga yaya aka yi wannan abin ya faru su wane ne suka yi waɗanne hanyoyi za a ɗauka saboda kare afkuwar wannan sannan mutanen da abin ya shafa da ƙasashen da suka shafa mai hukuma za ta yi wajen taimaka musu wannan nauyi ne wanda Allah ya ɗora mana na shugabancin jama'a amma muna kira da shugabanni kan ƙarfafa matakai na tsaro a ƙasar nan gaba ɗaya muna goge wa jami'an tsaro na kano suna iyakacin ƙoƙarinsu mu kuma muna gaya wa mu su ɗauki matakai da za su taimaka su karfafa wannan don saboda abin ya fi ƙarfin mutum ɗaya ko wani sashi ɗaya kuma muna roƙon Allah ya tona asirin waɗanda suka aikata wannan kuma ya ba da ikon atau kemacaci akan suikan asirinya cun.